Hausa a Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuma wannan shiri na yau Litinin 27 watan Fabrairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba makanin labarai. To binta Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kawayenta da sama mata makamai duk da cewa Amurka ta ce samarwa da kasar jiragen yaƙi kira F-16 bai dace a daidai wannan lokaci ba. hukumomi a italiya sun ce adadin bakin haure da suka mutu a wani hadarin jirgin ruwa ya kai 62 faransa na shirin fitar da sabbin tsare-tsare kan yadda za ta rika hulɗa da kasashen afirka yayin da take fuskantar gogayya daga wasu kasashe masu karfin tattalin arziki to kanin labaran duniya kenan ba za ku ji rahotanni daga najeriya na bayyana cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour party peter obi shine ya samu kuri'u mafi yawa a jihar lagos jihar dan takarar jam'iyyar apc bola ahmed tinubu wanda ake hasashen yana daga ciki na gaba-gaba da za su yi tasiri a zaben a jihohin kudu maso yammacin kasar musamman a jihar ta lagos za kuma ku ji cewa wakilan jam'iyyun hamayya sun yi watsi da yadda ake gabatar da sakamakon zaben shugaban kasar najeriya a wuni na biyu da fara bayyana sakamako muna kuma tafa da shirin ilmi garkuwa dan adam wanda baban gidan jibril ya shirya kuma zai gabatar za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana amma yanzu ga mahmud da labaran duniya to jama'a assalamu alaikum Ukraine ta ci gaba da yin kira ga ƙawayenta da sama mata makamai duk da cewa Amurka ta ce samarwa da ƙasar jiragen yaƙi kirar F-16 bai dace a daidai wannan lokaci ba. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya wallafa a shafin Twitter cewa duk wata tattaunawa kan wannan batu takan fuskanci turjiya da farko, amma da ƙarshe akan samu biyan bukata. Kuleba ya ba da misali da lokacin da Ukraine ta nemi tallafin tankunan yaƙi da sauran kayayyakin soji da aka hana su, amma kuma daga baya ƙawayen nata suka amince. Yayin wata hira da gidan talabijin na ABC News da ya yi da shi, shugaban Amurka Joe Biden ya kore batun samarwa da Ukraine jiragen kirar F-16 a wannan lokaci. sai dai turjiyar da biden ya nuna kan wannan bukata ta ukraine ta janyo mai suka daga majalisar dokokin amurka michael mccall shine shugaban kwamitin da ke kula da harkokin waje a majalisar wakilai ya ce ba na tsammani za mu cire batun mika waɗannan jirage ga ukraine na ga idan muka nuna matsin lamba daga dukkan bangarorin da ke majalisar za mu iya taimakawa ukraine don ta ci nasara a wannan yaƙi. Hukumomi a Italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale kwalensu na na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar Lahadi. Akalla sha biyu daga cikin waɗannan da suka mutu mutum wato sha biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne ƙanana. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gaɓar tekun yankin Calabria da ke Italiya. sai dai mutum tamanin sun samu tsira daga hadarin la'alla ko don ma'aikatan ceto sun kai musu dauki ko kuma sun yi iyanin kaya bayan da kwale-kwalen nasu ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na italiya wasu hotuna da suka karaɗe shafukan sada zumunta sun nuna wani bangaren jirgin a gabar ruwan garin da ake kira steccato di cutro da sauran baraguzan jirgin a yau litinin ake sa ran shugaban faransa emmanuel macron zai ayyana sabbin tsare-tsare ko dabarun kyautata yin hulɗa da nahiyar afirka nan gaba a cikin makon nan ne shugaba macron zai kai ziyara kasashen gabon angola jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma congo ziyarar ta macron a afirka na zuwa ne yayin da faransa ke fuskanta suka daga kasashen nahiyar afirka da dama faransa dai ta fuskanci cewa ta gomashin dangantakarta da nahiyar ta afirka na dishewa yayin da rasha china da turkiya ke kara kutsa kai don samun wajen zama a nahiyar To nan ba da jimawa ba Mahmud zai mana karshen labaran duniya kafin nan bari mu kamu ku mu na farko. To kamar yadda aka ji a farkon shirin rahoto daga rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party Peter Obi shine ya sami kuri'u mafi yawa a jihar Lagos, jihar ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wanda ake hasashen yana daga ciki na gaba-gaba da za su yi tasiri a zaben a jihohin kudu maso yammacin ƙasar musamman a jihar ta Lagos. Daga nan Washington, Murtala Faruk Sanyina ya tattauna da wakilin murya Amurka da ke Lagos Babangida Jibril dangane da wannan batu. Peter Obi dan takarar jam'iyyar Labour ya samu nasara a jihar lagos inda kuma ya kada na jam'iyyar apc bola ahmed tinubu wanda kowa ya san cewa shine jigon siyasar jihar lagos kai har ma da yankin yammacin najeriya a wannan zaɓe da aka gudanar sakamakon zaben da aka fitar a yau dinnan ya nuna cewa peter obi ya samu kuri'u 582,454 a yanda bola ahmed tinubu ya samu kuri'u 572,606 wato akwai bambancin kusan kuri'u dubu tsakanin su kenan. to yaya wannan sakamako yake nunawa idan aka yi la'akari da cewa jihar Legas jiha ce ta shi bola ahmed tinubu wadda kuma nan ne ake sa ran watakila zai sami gagarumin rinjaye. a shi peter obi za a iya cewa ya samu nasara ne ko kuri'unsa masu yawa ta bangarorin da 'yan kabilar ibo suka fi yawa akwai yankuna irin su ojo su osa hamad da ikeja da ke zama babban birnin jihar lagos duk peter obi ya samu nasara a wayannan ƙananan hukumomi wasu na ganin cewa kamar yawancin wayanda suka zaɓi peter obi 'ya'yan jam'iyyar pdp ne wanda a da jam'iyyar pdp suke zaɓe to a wannan karon sai suka haɗa kai da sabbin 'ya'yan jam'iyyar labour da kuma su 'yan jam'iyyar pdp suka zaɓi jam'iyyar labour to ya ake hasashen watakila sakamakon zaɓen zai kasance da wannan zaɓe na lagos da kuma in aka kwatanta da irin yadda 'yan takarar suke samun a yankunan arewaci da kuma sauran sassan najeriya eto eh gaskiya su 'ya'yan jam'iyyar apc suna da yakin cewa dan takararsu ko gwaninsu shine har yanzu a kan gaba in banda jihar lagos da shi peter obi ya samu nasara ai ga sauran jihohin yammacin najeriya na yarbawan wato jihohi kamar guda biyar duk shi bola ahmed tinubu shine ya samu nasara a wa'annan jihohi kuma da gagarumin nasara hasali ma dai shi peter obi ban tsammanin ya samu kashi 25 cikin 100 ba na kur'un da aka kada a sauran jihohi guda biyar na kasar ba banda jihar ta lagos kuma rahotanni da ke fitowa daga sauran sassan najeriya ya nuna cewa musamman arewacin kasar ya nuna cewa shi bola ahmed tinubu shine ke kan gaba ko kuma yana samun nasara kan wannan a wannan zaɓe da aka gudanar a ranar asabar sauraka suna da yakinin cewa lallai gwanin nasu suna ganin yana da dama samun nasara a zaɓe gaba ɗaya idan an kammala ƙidayen zaɓe. To Madala an gaishe ku Murtala Faruk sanyi na da baban gidan Jibril. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya. To binta daban da batar mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin Mexico don nuna adawa su ga wani mataki da hukumomin kasar suka dauka na yin garin bawul ga dokokin zaɓe matakin da suka ce zai haifar da tarnaki ga tsarin demokuraɗiyya. masu zanga-zangar waɗanda suka sanya fararen tufafi da launin rawaya sun yi ta rera waƙoƙi da ke cewa kada ku taɓa min ƙuri'ata a da makon da ya gabata ne shugaba andres manuel lopez obrado ya ɗauki wannan mataki na sauya dokokin zaben ƙasar matakan da suka hada da rage albashi da kudaden da ake kashe hukumar zaɓe da kuma horo da ake baiwa ma'aikatan hukumar baya ga haka matakin ya hada da rage takunkumin da ake sanya wa duk ɗan takarar da ya ƙi bayyana kudaden da ya kashe a lokacin yakin neman zaɓe. kamfanin twitter ya sallami karin ma'aikata 200 wato kashi goma cikin 100 na ma'aikatansa kamar yadda jaridar new york times ta ruwaito a ranar lahadi wannan shine mataki na baya-bayan nan da kamfanin ya dauka tun bayan da elon musk ya sayi kamfanin a watan oktoban bara sallama ta hada da manajoji masana kimiyyar fasahar zamani da injiniyoyin da ke aikin kula da dandalin na twitter kamar yadda jaridar ta new york times ta ruwaito kamfanin na twitter dai bai ce ufan ba a lokacin da jaridar ta nemi ya yi tsokaci kan lamarin wannan kora na zuwa ne bayan rage ɗimbin ma'aikata da kamfanin ya a watan nuwambar bara inda ya sallame mutum 3,700 a wani mataki na kokarin rage kudaden da kamfanin ke kashewa. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wakilan jam'iyyun hamayya sun yi watsi da yadda ake gabatar da sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya a wuni na biyu da fara gabatar da sakamakon inda ɗakin gabatar da sakamakon zaben ya hargitse da muhawara a lokacin da aka bayyana sakamakon zaben jihohin kwara osun da ondo daga abuja ga wakilin murya amurka nasiru adamu Elhikaya da rahoton but as i speak to you those results were not uploaded wakilin jam'iyyar pdp dino mai laye yake kan gaba a nuna san ba a bin ka'ida wajen bayyana sakamakon don ba a gabatar da ainihin sakamakon da aka ɗauko daga jihohi kazalika mai laye ya ce ya zama wajibi a rika nuna sakamako da na'urar bibas mai hana magudi ta ɗauka tare da sakamakon kan takarda su suke ta waka suna ihu suna cewa za a uploading results daga polling units daga an zaɓe an kare za a uploading zuwa saba mun mun ga ba akan ba yau na tashi na tambaye shi na ce to duk wanda zai kawo mana result daga kowane ja'a dole a nuna mana cewa wa'annan results din an riga an uploading su an riga an uploading su saboda haka ya nuna mana cewa an upload su ya ki nuna mana kuma ya mun ce to wanda za su kawo result din su gaya mana cewa wannan result din da suke badawa sun riga sun yi uploading shi ma wannan ya ana mu kuma ba za mu yadda ba mun lashe takobi ba gudu ba da baya sai an yi adalci sai an yi gaskiya ba za mu yadda ba ba za mu yadda a cikin mutane ba ba za mu yadda a cikin talakawa ba wannan zaben abin da aka sa shi za a announcing in ba aka ba ba za mu yadda ba shi ma wakilin jam'iyyar labour umar ibrahim ya ce ba za su yarda da tsarin gabatar da sakamakon ba yana mai zargin shugaban hukumar zaben farfesa mahmud yakubu da daukar alkawarin duba korafi amma karshe baya iya cika alkawarin ai babban matsalan shine babu ba a mayi amfani da bivas din ba shi sanya muke cewa a kawo mana rahoto a kawo mana result a nuna mana abin da bibas din ta faɗa bibas din gabaki ɗaya ta ƙi yin aiki an hana ta aiki sannan kuma mun taso muna magana kamar yadda ya yi kamar yadda shi mamu da ya yi a 2019 abin da yake so ya ƙare yi kenan ya faɗa mana cewa kawai eh zai duba zai duba kuma ba za a duba ba abin da ya kare kawai sai a ce a tafi a kotu to wannan shine abin da za mu yarda da shi ba wannan result ɗinan dai jama'a ne suka je suka sa kuma mu muna wakiltar jama'a ne kuma muddin har za a ce za a dakile ma jama'a hakkinsu to mu ba za mu tsaya mu je mu cikin wannan abu ba sai mu rabu da su su je su faɗa abin da suka ga dama wannan ubar abin da nake lura da shi kuna ganin kamar a wannan ɗakin faɗan sakamakon ana canza sakamakon kuna kallo a an an nan din sakamakon ma ba daidai yake zuwa ba ba ma ai an riga an canza shi tun daga jihohi aka cancanza result din aka kawo shi nan gurin kuma ake so mu karbe shi kuna ganin ka wani nema a fifita jam'iyyar APC mai mulki ne a mu ba mu ce ga wanda ake so a fifita ba ai kowanne ne ko jam'iyya na ne aka fifita ta idan har an yi mana ba daidai ba a zo a nuna a ce an yi ba daidai ba to a duba shi kuma a gani in an yi ba daidai din ba har an tabbatar da ba daidai din ma ya tabbata to a kwashe shi Mahmud Yakubu ya buƙaci kwantar da hankali da nuna wakilin PDP na neman ya mutsa zaman ne za a ci gaba da gabatar da sakamakon bayan hutu rabin lokaci da ake tafiya Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga ɗaki tattara sakamakon zaɓe na shugaban Najeriya a Abuja. Madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Yalikaya da ka haɗa mana wannan rahoton. To har yanzu muna kan batun zaɓe a daidai lokacin da 'yan Najeriya suke jiran sakamakon zaɓuɓɓuka da suka yi. Wani abu da ya fara damun jama'a shine yadda ake soke sakamakon wasu rumfuna duk da wahalhalun da mutane suka sha na shiga da tsayawa kan layi. To sai dai kuma sautari hukumar zaɓe ta INEC tana cewa lalle akwai wuraren da aka soke zaɓuɓɓuka amma saboda wasu ƙwararrun dalilai ne. Wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da ke Sokoto yana ɗauke da ƙarin bayani. Irin yanayin da ke gudana kenan yanzu a dukkanin cibiyoyin da ake tattara sakamakon zaɓukan da aka gudanar a ranar Asabar na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na tarayyar Najeriya. to sai dai wani abu da ya fara damar da jama'a shine yadda ake soke sakamako na wasu rumfuna duk da wahalhalu da jama'a suka yi suka shiga layi suka yi zaɓe. sunana abdullahi ma'azu ya sake lalle ina sanar da masaniyar ruhunan da aka soke don ruhar da naka wa ƙuri'a mai suna ruhar alhaji abu mai buhu ya sake tana da cikin ruhunan da aka soke wannan an soke sane sanadiyar obamotin a wannan ya sa ba mu ji daɗi ba sosai domin mutane sun yi tun tsakiyar rana sun wahala sun daɗe suna so su zaɓi abinda suke bukatar su shugabance su kuma rugwado su yi zaɓe daga ƙarshe kuma an ka je sanadiyar wannan obabotin ya zandu wahalar da mutane sun kai son zaman manza. Jami'an hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta INEC a Sokoto Shamsuddin Halilu Sidi ya ce lallai akwai funa da aka soke sakamakon zaɓen su saboda wasu da lallai. An yi cewa 43 polling units su an kai kansilin su kofin different abubuwa sun faru kila ta gane amma kowane RA zaka samu da dalilin da sa aka so wannan kuyi akwai dalilin da sa aka yi wataƙila ai bibas ba ta aiki ba ko kuma rigima ko kayan aiki. Masu jefa ƙuri'a da suka yi sammako a rumfunan zaɓe kuma yanzu suke dakon jin sakamakon abin da suka zaɓa sun nuna damuwa akan wannan lamarin. Sunana Aminu Umar Muhammad akwai bakin ciki da soke a yanar hononin saboda abu na kaka ka biya buƙatar ka kuma ka zo ka ɓata lokacin ka kuma an soke ka ga babu daɗi. yanzu abin da muke so rumfunan da aka samu matsala aka kansu ɗinsu su a maimaita zaben su na an ka haka nan yansu alhamdulillah sunana lukman bala talban matasan Nuhawa kun ji babu daɗi saboda ko babu komi kwanciyar hankali abu na mai kyau so wajen roce zaɓukan akwai mutanen mu matasa kamar ni ina jagorantar matasa akwai matasan da sun samu rauni na makamantansu kuma abin bai daɗi ba gaskiya gaskiya abin da kenan ya kamata matasan mu su harga su fahimci cewa mutanen ga suna amfani da mu ne domin su ci cimma wani buri nasu tunda ba wanda zai ɗauko 'ya'yan shi ko iyalin shi ya zo ya baka dama ya ce ka ta ta zoma idan aka kashe ko aka yi ma rauni gidanka za ka dawo ko gidanku inda ka kai jinya amma ya tura ka dama aksarin zabuka a najeriya suna cike da yamutsi da hayaniya abinda wasu lokuta kan kai ga tayar da hatsaniya har a kai ga soke zaben masanin kimiyyar siyasa daga jami'ar usmanu dan da ke sokoto farfesa tanko yahaya baba ya yi tsokaci akan wannan lamarin sokin ruhunonin da aka yi zama ya cewa to yana da alaka da wannan doka ta cewa jimla ƙuri'un da ke ga mazaɓu da kuma ruhunonin zaɓen da aka soke kila sun zarce tazarar da ɗan takarar da ke gaba ko 'yan takarar da ke gaba a wannan mazaɓa ɗin saboda haka ba za a ayyana wanda ya ci zaɓe ba kai tsaye. bisa ga yadda lamarin ke gudana yanzu wasu jama'a na ganin cewa hakan zai iya zama darasi na kaucewa tayar da hatsaniya a lokutan zaɓe muddin ana son jin sakamakon abin da aka zaɓa da wuri. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla aka da Muhammad Nasir da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha bakwai wato karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha bakwai a najeriya nijar kamar da chadi wanda yake karfe uku da minti goma sha bakwai kenan a ghana Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar ɗan Adam. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a mu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata mun shaida muku cewa za mu gabatar da hirar da wakilinmu Haruna Dauda ya yi ne a birnin Maiduguri tare da ɗan kasuwan nan mai taimakawa da dukiyarsa wajen inganta ilimi a Najeriya da wasu wasu kasashen waje ciki kuwa har da kasar amurka wato alhaji muhammad indimi ba zan ja ku da nisa ba zan ja gefe domin haɗa ku da wakilin namu haruna dauda yanzu aka ina tare da dr muhammad indimi a shahararren kasuwar nan na fadin duniya gaba daya ranka dai Allah bai taba ka daman a karatun zamani ba kuma ga shi ka je ka gina cibiyar koyon karatu a nan jami'ar Maiduguri wanda na ɗibe miliyoniyaru ne kawai me yasa Alhaji gina wannan cibiya ne nan fa borno ne ni kuma dan borno ne kuma ka san na gina centers da yawa a america da afirka kuma kaji inda 'yan media suka yi ca a kaina don me ba zan yi a mu ba to shi abu dama yanzu za ka yi allah ne in ya ce kun komai sai ya amma ni dan adam ne saboda haka komai da lokacinsa kuma abin yana cikin zuciyata kuma yana da niyya tunda an ce inna ma'amal bin niyya saboda haka na yi niyya kuma na fara kuma na gama kamar wajen kula da wannan kiyya wani zai kula da shi ganin cewa ka riga ka gina shi ah to ni na gina shi fi sabilillahi kuma na ba ma University of Maiduguri kyauta saboda haka daga ranar da na ba su ya zama nasu amma ba zan zuba musu ido in ga abin ma har zai lalace ba saboda haka tare za mu rike wurin gefe da gefe har na tabbata za su iya rikewa kafin na bar to kamar me yasa ka kai yunkuro ne ganin taimakawa harkokin ilimi a wannan jiha wallahi tun ina yaro nake bin wannan a rai dan nayi nayi ni a sani a makaranta ba a sani ba saboda haka a koya min abcd ma ba wanda ya saboda haka na ce ba zan bar yara su sha wahala iri na ba saboda haka nima wannan gudunmowa ta kenan wanda akalla mutum dubu ashirin za su amfana a wurin a kowane shekara saboda haka na yi kuma alhamdulillah ya yi kyau kamar yadda nake so don koyaushe ina zuwa in zaga mimitin da masu aiki sun san ina da eagle eye ba abin da zan gani ba to alhamdulillah an gama kamar nawa kashe wajen gina wannan katafaren gini ai an ce idan za ka yi alheri ba a yadda in kai da hannun dama ba a yadda hannun hagu ya sani ba saboda haka ni na yi shi lillahi ne ba abin da zan ce na kashe kaza ba amma dai duk wanda ya gani ya san an kashe kuɗi a wurin. kamar ɗakuna nawa ne a wannan gini ko kuma ososhi nawa ne. suna da yawa suna da yawa ko wajen taro akwai kujeru dubu da ɗari uku a ciki sannan akwai ajujuwa akwai mai kujera ɗari takwas akwai waɗansu masu ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da abin yana da yawa sai dai in ka ji ka gani ni ba na riƙewa a ka sai dai kai za ka je da yake kai ɗan jarida ne za ka iya dubawa ka rubuta kowanne kuma muna da manyan ɗakuna da muka saka wa manyan wayanda suka kafa wurin su profesa jibran aminu su su alhaji hamidu alkali su profesa mamman nur da vice chancellor tsohon da sabon duk kowanne yana da hola a wurin kuma akwai su law buba akwai su dahiru Bobo, akwai shatim ali guno akwai dr bukar shaib hall akwai bun sharif musa da sauransu saboda haka abin da ya kasan allah ne yake iya yi gaba daya ni kuma na yi iyakacin kokari na da taimakon Allah na gama ba abin da zan ce sai in ce alhamdulillah saboda haka za mu ci gaba daga kamar yadda president ya ce next level insha Allah kuma daga yanzu za mu jump into next level in an ce next level kamar ah, wani mataki na gaba kenan kamar me kake nufi da haka eh alheri da muka sa a gaba muna yi na taimakawa bayan Allah na kuma hanyar da za mu taimakawa bayan allah su samu ilimi sannan mu taimakawa wuraren da ba su da ruwan sha mu yi kuma daɗin abin shine duk sadakatar jariya idan ka yi ta allah shi ba ruwansa kai ke da riba saboda haka ka gaba abin da ya fi wannan saboda haka akwai abubuwa da yawa na sadakatar jariya da na sa a gaba ina fata allah ta na gama haka daɗe akwai batakatar ilimi akwai wasu taimako da kake musamman ma a jami'oi haka wajen gine-gine da sauransu kamar mai ya baku kwayan gwiwa ganin cewa jami'a ce na gwamnatin tarayya amma ka shigo kana ba da naka gudumawa eto eh kaga dai ni ban taba shiga makarantar boko ba ba wanda ya taba nuna mini abcd a rayuwata ba kuma wanda ya taba koya min yadda zan rubuta sunana amma haga allah ya taimake ni wanda ya boko ma ba abin da zai nuna min saboda haka ni ban samu ba amma na san amfaninsa saboda haka na tashi in ga cewa yaranmu especially a northeast ko kuma a northern nigeria dan kudu sun yi mana nisa saboda haka zan yi iyakacin daidai karfi na na ga na taimaka wannan fanni. Ranka kamar an ce batun ilimi na ka faɗaɗa da abinka ba ma Najeriya ba har ma abin da ya shafi ka ba ƙasar Amurka da sauransu wasu ƙasashen eh, da ma Sudan kawai mai sa aka faɗaɗa har zuwa wasu kasashen ba a Najeriya ba eto eh ka san america kullum su suke bamu mu kuma yanzu allah ya kai mu lokacin da mu ma za mu basu saboda haka na iyakacin kokari na na yi daidai gwargwado kuma sai allah taimake ni na je na yi a university ɗin da yara na suka yi karatu yanzu a wannan university muna da digiri goma sha shida tsakanin ni da yara na a wurin masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a mako na gaba za ku ji kashin wannan tattaunawa da alhaji muhammad indimi ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da suka shahara kuma yake taimakawa wajen bunƙasa ilimi a najeriya da ma wasu ƙasashe na duniya ce har da amurka a madadin wakilinmu haruna dauda da kuma jami'ar da ta ba da umarnin wannan shiri julie leathers gresham na ko babangida jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a ke. To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ko masu sauraro ke turo mana ta imel. a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce don girman Allah da manzansa. Muna kira ga waɗanda Allah ya ba nasarar cin zaɓe su rungumi kowa da zuciya ɗaya ba tare da nuna bambanci ba. Domin yanzu nauyin shugabancin kowa ya rataya a wuyansu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa su e daidai sai kuma saƙon babba haruna bajo ga garkuwan kungiyar muryar talaka ya ce voa muna addu'ar allah ya sa a samu cimma nasarar samun jagorori na gari a najeriya a bisa dalilin wannan babban zaɓe da 'yan ƙasar suka yi a lungu da saƙo domin babu abin da muka fi bukata illa shugabanni na gari sakon isuhun dilan faki ne kuma na gaba ya fara da sallama sannan ya ce BOA Hausa hakika mun gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya lami lafiya. Shawara ta ga sauran 'yan takara da basu samu nasara ba su ɗauki kaddara daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa mun zaɓi alkhairi amin. Sai saƙon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe a Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. gaskiya sakamakon zaben shugaban kasa na 2023 yana ba mutane da dama mamaki domin ana zaton wuta ne a makera amma sai ya bulla a masaka duba da yadda peter obi na jam'iyyar labour ya lashe jihar lagos sako na gaba a haɗin gwiwa ne kuma na ƙarshe daga alhaji umar foreba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce fatan alheri boa hausa lashe zaben shugaban kasa na jihar katsina da alhaji atiku abubakar na jam'iyyar pdp ya yi yayin da dr rabiu kwankwaso na jam'iyyar npp ya nasara a jihar kano tabbas wani babban sauyi ne a siyasar najeriya yanzu kuma sai labarai a takaice. cewa ukraine ta ci gaba da yin kira ga kawayenta da sama mata makamai duk da cewa amurka ta ce samarwa wato samarwa da kasar jiragen yaƙi kirar f-16 bai dace a daidai wannan lokaci ba minista harkokin wajen ukraine dimitri kuleba ya wallafa a shafin twitter cewa duk wata tattaunawa kan wannan batu ta kan fuskanci turjiya da farko amma daga karshe akan samu biyan bukata. hukumomi a italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar lahadi akalla sha biyu daga cikin waɗanda suka mutum yara ne ƙanana bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gaba tekun yankin calabria da ke italiya sai dai mutum tamanin sun samu tsira daga haɗarin allah ko don ma'aikatan ceto sun kai musu ɗauki ko kuma sun yi iya ninkaya banda kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar kuma na italiya a yau litinin ake sa ran shugaban faransa emmanuel macron zai ayyana sabbin tsare-tsare ko dabarun kyautata yin hulɗa da nahiyar afirka nan gaba a cikin makon nan ne shugaban macron zai kai ziyara kasashen gabon angola jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma congo ziyarar ta macron a afirka na zuwa ne yayin da faransa ke fuskantar suka daga kasashen nahiyar afirka da dama dabin da batar mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin mexico don nuna adawar su ga wani mataki da hukumomin kasar suka ɗauka na yin garan bawul ga dokokin zaɓe matakin da suka ce zai haifar da tarnaki ga tsarin demokuraɗiyya masu zanga-zangar waɗanda suka ayyana wato suka sanya fararen tufafi da launin rawaya sun yi ta rera waƙoƙi da ke cewa kada ku taɓa min ƙuri'ata To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julia da Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'asalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.